الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شاء أكو شعبان shekara ta 1436 hijirar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da 31 ga watan biyar shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 65 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano Najeriya. a yau da taimakon allah madaukakin sarki za mu ɗora ne a kan menene ya fi dacewa shin idan mutum musulmi ya mutu a binne shi a gida ne ko a binne shi a makabarta kuma me hukuncin binne mutum a gida akwai waɗanda za ka ga suna da ɗabi'a ta idan mutum ya mutu sai a binne shi a gida ko wasu ma su yi wasiya su ce an binne annabi a gida su ma a binne su a gida to abinda za mu tattauna a kai kenan da kuma illolin binne mutum a gida menene matsala na abin ne mutum a gida me implication ɗin? me abin da zai biyo baya wannan shine abin da za mu tattauna a kai insha Allah malam ya ce abu na tara. waddafnu ko wa sunnatu addafnu fil maqbarati لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك وتقدم بعضها في مناسبات شتى أقربها حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وذلك من خصوصيته عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فدفنوه في موضع فراشه أخرجه الترمذي وقال حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه Malam Albani ya ce abin da yake ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi sallama cewa abin ne mutum a makabarta abin ne mutum a makabarta shine sunna kenan binne mutum a gida ba suna ba ne komun matsayin mutum komun darajar mutum komun ɗaukakan mutum ko ma waye ma aka binne a gidan abinda annabi ya sanar ya kuma karantar ya ce a aikata shine duk wanda ya mutu a ɗauke shi a binne shi a makabarta kuma za mu yi bayani akan fa'idojin binne mutum a makabarta. Allah. yace wata tawataratil akhbaru bidhalik kamar yadda hadisai sun zo masu tarin yawa akan haka um, da yawa cikin sahabbai an binne su a makabarta da yawa su ga irin su Usman ibn Maz'un a makabarta aka je aka busne shi saboda binnewa a makabartar ita tafi sannan akwai wata mace da aka ba da riwaya cewa tana share masallacin annabi ta mutu da daddare suka hada ta suka kai ta makabarta suka binne ta sai annabi ya zo yana bincikawa ya ce ina wance ina mai kula mana da masallaci aikinta kanat taltaqitu alkhiraqa wal idan tana tsince 'yan kara da 'yan itatuwa a masallaci ma'ana 'yan datti na masallaci aikinta ita take share masallaci a wata riwayar aka ce namiji ne wata riwayar kuma aka ce mace ne suka je suka binne ta suka ce ya manzon Allah da daddare ta rasu shine muka je muka binne ta fakarihna an nuqizak sai muka kyamaci mu tashe ka daga bacci sai muka je muka binne ta a ina suka binne ta a makabarta duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da da suke rusuwa a ina ake binne su a makabarta to shine ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda girmama wannan mata sai da ya je har kabarinta ya je ya mata addu'a kamar yadda mun karanta wannan da ku hadisai da yawa sun gabata mun kuma karanta su suke nuna haka daga cikin su akwai wannan hadisin ibn khasasiya da makaranta satin da ya wuce a matsalar ta gabata mala albani ya ce ba a nakalto ba daga ɗaya daga cikin magabata cewa wai an binne shi a wani wuri ba makabarta ba duk manya-manyan bayan allah na kwarai makabarta aka kai su aka binne su sai dai abin da ya zama mutawatiri daga manzon Allah cewa an binne annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ɗakin matarsa haka kuma sayyidina abubakar siddiq ya nemi a haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Umar shi ma haka saboda dakhaltu ana wa Abi wa Umar wa kharashtu ana wa abi bakr wa umar yana cewa na shiga na fita da ni da abubakar da umar da ni da abubakar suka suka ce to tunda muna tare kullun kuma wata khususiya ce ta sa an binne shi a ɗakin matarsa to mu ma muna so a haɗa mu da shi dan in mun zo tashi mu tashi tare da shi to kar ku manta waɗannan matsayinsu daban ne da sauran al'umma kuma suna da dalili dan annabi ya faɗa a cikin hadisi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin na hore ku da bin sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu masu shiryarwa kaga suwaye abubakar da umar da usman da aliyu su kaga abin da suka aikata addini ne yawwa malam ya ce kamar yadda hadisin na na aisha ya tabbata an gane ko yawa wannan take cewa yayin da aka ɗauki ran annabi sallallahu alaihi wa sallama abubakar yake cewa mutane sun yi saɓani a kan shin da Allah ya ɗauki ran manzan Allah ya za a yi da shi ina za a binne shi wasu mutane suka ce a'a a je a binne shi a mihrabinsa inda yake zuwa yake sallah yake limanci a tona rami a wannan wurin abin ne shi wasu kuma suka ce abin ne shi a masallacinsa wasu kuma suka ce a kai shi makabarta cikin musulmi a je abin ne shi wasu suka ce abin ne shi a cikin gidansa wannan sun samu sabani to abubakar ne ya warware wannan matsalar sai yake cewa ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗan wani abu da ni ban manta shi ba wannan abu yace ma qabada Allah nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fi Allah yayi wani alƙawari wa annabawa babu wani annabi da Allah madaukin sarki ya dauki ransa face ya dauki ransa a wurin da Allah din yake so a binne shi idan baka gane ba a wata riwayar abubakar ya ce ai manzo Allah ya ce mu annabawa inda muka mutu anan ake binne mu malam duk wani annabi duk wani annabi da ka sani a inda ya faɗi ya rasu anan ake tona rayu a binne shi wannan khususiyar annabawa ne haka kuma wannan riwayar ta nuna shi Allah idan ya zo ɗaukar ransu to yakan ɗauki ransu ne a inda shi Allah yake so a binne su to kaga Allah ya ɗauki ran manzon Allah sallama a ɗakin na na Aisha dan saboda a nan ɗakin na na yake so a binne annabi wanda baya son Aisha yake la'anta Aisha yake zagin Aisha yayi asara kenan ya kuma taɓe bai ci sa zuwa duniya ba yawwa dan Allah nan ya zaba masa inda Aisha ba mutum ya kirki ba ne to da Allah madauki sarki ba zai zaɓar wa manzon Allah ya rasu a ɗakin Aisha ɗin ba in ga wani girma da manƙaba gare ta radiyallahu anha wani hadisin Tirmidhi ne rawaito shi kuma hadisi ne yace garib da Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Mulaiki um, yace yudha'afu min qibal hibzihi ana na ta bangaren haddasa sai albani yace qultu lakinnahu hadithun sabitun bima lahu min at-turuq wa shawahid sai dai hadisi ne tabbatacce saboda yana da hanyoyi da dama da shawahid abinda zai dada ba shaida da karfi ibnu majah ya ruwaito shi ibnu sa'd ya ruwaito ibnu adi ya ruwaito shi a cikin al-kamil ta hanyar ibnu abbas daga abi bakr باء وابن سعد وأحمد من طريقين منقطعين عن أبي بكر akwai riwayar ibnu sa'ad akwai riwayar imam ahmad ta hanyoyi guda biyu amma hanyoyin yankakku ne daga abubakar jim rawahu malik imam malik ma ya ruwaito shi wa an ibnu sa'd balagan Ibn sa'ad ma ya ruwaito shi balagan kamar yadda yake faɗa a cikin kitabul jana'iz a cikin muwatta sannan kuma دال ابن سعد يروي تشي بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا daga abubakar a takaice kuma iya mawqufi ne zuwa abubakar wa huwa fi hukmil marfu' amma dai hadisin yana da hukunci na marfu'i wa kadhalika rawahu fi shama'il imam tirmidhi ya rawaita wannan hadisin a cikin shama'il muhammadiyya fi qissati wafati sallallahu alaihi wasallam a kissar mutuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi qala hajar hafiz ibn hajar ya faɗa cewa wa isnadu sahihun lakinnahu mawquf hadisi dai ingantacce ne isnadin sa mai kyau ne sai dai mawqufi ne um, akan wato sahabi wallazi qablahu asrahu fil maqsud hadisin da yake kafin wannan ya fi fitowa fili dangane da bayanin abin da ake nufi wa idha humila dafnuhu fi baitihi ala al-ikhtisasi lam yab'ud nahyu ghayrihi an dhalika idan har an dauki cewa an binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan shi kuma binne shi a gidansa wannan khususiyarsa ne to kaga wannan ba zai nisanta ba a ce an hana wani kuma cewa duk wanda ba annabi bakar a binne shi a gida بل هو متجه لأن الاستمرار الاستمرار لأن استمرار الدفن في البيوت ربما سيرها مقابر wannan abu ne da za a iya fuskantar da shi cewa ai lokacin da aka bari mutane suna ta binne iyalansu da 'ya'yansu da iyayensu a gidajensu to zai mayar da wannan gidaje nasu su zama to kamar makabartu kuma um, fa tasiru salatu fiha makruha sai ya zama to sallah a cikin gidajen ya zama makaruhi ko haramun ne abin ki dan ba a sallah a wurin da yake akwai kabari kamar yadda za mu zo mu yi bayani akan wannan insha Allah shi yasa yace ce qadistam ko wa qadistam batal bukhari al karahiyata min qawlihi sallallahu alaihi imam bukhari yayi istinbadin haramci salaf suna cewa karahiya suna nufin haramci kamar yadda Allah ke cewa kana zalika fil kitab wannan a kullu zalika inda rabbika wannan makruha duk da ya lissafo laifuffuka da ake sai ce duk wannan makaruhi ba yana nufin makaruhi da ka sani ba abun ki haramun ne yace gashi nan manzo Allah ya faɗa ij'alu min fi buyutikum min salatikum ku rinka ware wasu sallolin sallolinku na nafilfili kuna yi a cikin gidajenku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wala tattakhiduha quburan kada ku riki gidajenku su zamanto makabartu ne wato saboda makabartu ba a sallah a ciki kaga sai yana nuna mana ba wato ba abu ne mai kyau ba mutum din nafilfilin sai rinka yin su a waje ka samu wasu nafilfili da a gidanka ka raya gidanka da sallah amma gidanka ya zama ba a sallah ya ce makabarta kaga wannan yana nuna mana ashe makabarta ba a sallah a ciki jama'a ku lura fa da wannan hadisan suna da muhimmanci makabarta ba a sallah a ciki to ba a sallah to sai a je a gina masallaci a ciki haka bai kamata ba yace wala tattakhiduha quburan kada ku riki gidajen ku kamar makabartu awradahu fi babi karahiyati salati fil maqabir ya ka wannan hadisin a babin da ke magana akan an yin sallah a cikin makabartu hadisin ibnu umar fa qala al hafiz wa lafdu hadisi abi huraira inda muslim asrahu min hadith al bab ai lafazin abi huraira a riwayar musam ya mafi wannan hadisin fitowa fili shi cewa la buyuta buyutakum maqabira ku jama'a kar ku yadda ku mai da gidajen ku su zama makabarcu fa inna zahirahu yaktadi an-nahya an ad-dafn fil buyut mutlaqan kenan wannan zahirin hadisin yana nuna mana an hana mu mu ma binne mamaci a cikin gidajen mu kwata-kwata to anan gurin sakon da za mu fita a cikin wannan gaba yan uwana shine kamar haka na farko an hana a rinka binne mutane a cikin gidajensu yanzu akwai waɗanda za ka ga idan sun mutu sai ga a gida ake binne su jama'a binne mutum a cikin gidaje ba sunnar annabi bane ya al'ummar musulmi ya masu son ku game da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku daina binne mamatanku ku a cikin ɗakunanku a cikin gidajen wani ma wani yana da matsayi da daraja a ɗakinsa a tirakarsa a falansa nan ake tono a binne shi daga nan gurin sai a zo a kama masa wuta babban abin da ake ƙi ne haɗarin binne mutum a cikin gida saboda shari'a ta hana a yi sallah ana kallon kabari ko ana fuskantar kabari to kun binne mutum a cikin gidan kaga dole dai ayi sallah a gidan ai idan ku kuka mai da gidan kuna binne mutane to gidan ku ya zama kamar makabarta kenan ba za ku yi sallah a ciki ba so wannan bai da kyau sannan abu na biyu me fa'idar a rinka kai mutum makabartan musulmi a binne shi fa'idar ita ce shi idan ka kai shi makabarta ka binne shi ba ana zuwa ana yin ziyara a makabartu ba duk wanda zai shiga makabarta ya je ziyara ba yana yin sallama ba assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya ana yi wannan addu'a ana musu addu'a ga duk mamata idan dan uwanka ka binne shi a gida kaga yayi hasara addu'o'i inda masu ziyara kabari suke zuwa suke a makabartu duka yayi hasara wannan addu'o'in sannan ana zuwa makabartu a ga mutane a makwantansu saboda ganinsu yana ƙara wa mutane imani da kusantan Allah saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa hadisi sahihi zurul qubura ku rinka ziyartar makabarta ku rinka ziyartar makwantai wa inna tuzakkirukumul akhirah saboda waɗannan makwantai makabartu suna tunatar da ku lahira to kai ka je ka kai dan uwanka ka kai danginka ka kai shi gidanka ka je ka binne ko ka aje shi a ɗakinka idan ma gidan ba masu addini bane kwata-kwata in ba masu addini bane ba kwata-kwata misali to za ka ga addu'a ma ba za su yi wa, mutumin ba su je su yi mai addu'a ma ba za su yi ba musamman ma in baka karantar da su ba yan buga duniya ne kawai sai dai a ja ɗakin a danna masa kwaɗo sai a shekara biyu uku ma ba wanda ya bude je ma addu'a amma in an kai ka makabarta ko da a ce danginka yan uwanka ba su je suka yi maka wannan addu'a ba to ai sauran musulmi ai za su je su yi ma addu'a ko to wannan shine ribar mutum a kai shi makabarta kuma wasu idan an binne su a gidajensu binne su a gidajen nasu yakan sa a je a musu bauta wasu suna zuwa su je su tsuguna su je su musu bauta sai su je musamman in malamai ne ko wasu waliyai ne ko shehunnai ne sai a je a tsuguna a kabarin su ana roƙon su su bada kaza su bada kaza idan wata naƙuda abu yayi tsanani sai ta je ta tsuguna a kabarin ta roƙa idan wani yana cikin yanayi yayi brok ya karye ya faɗa kwata talauci ya ishe shi sai je gindin kabarin ya je ya roƙa duk ana yi a ƙasar nan so jama'a a aikata sunna abin ne mutum a gidan a makabarta ba wai abin ne shi a gida ba wannan shine sunna shine abin da yafi kuma shine abin da yafi dacewa sannan daga cikin dalilin da ya sa aka ce kada a binne mutum a gida shine dan kada a maida gidan ya zama makabarta idan gida ya zama makabarta kaga kenan ba a yin sallah kuma annabi ya ce idis alu salatakum fi buyutikum ku sanya sallolinku a cikin gidajenku kada ku me da gidajenku su zamanto makabartai kenan abinda ake nufi anan ya yan uwana makabarta ba a sallah a cikinta ba a yin sallah a ciki waɗanda suke zuwa suke gina 'yan masallatai musalla 'yan ƙananan masallatai a makabarcu wannan bidi'a ne kuma haramun ne kuma ka ji da kyau da babban baki da wasali in masallacin da aka gina shi a cikin makabarta ka je kai sallah a ciki to ka saba wa Allah ka aikata haramun kuma ba lalle bane ba ma Allah ya karɓi sallata ka. idan na bi cewa ma mai tsauri ma zan ce ma ba ka da sallah wasu makabarci wasu masallatan ana gina su ne a makabartu dan neman albarkan waima mutum matattun akwai masallatan da hancin hancin masallacin hancin liman din tsakiyar makabarta yake kallo akwai wanda ake samun tsakiyar makabartar a zo a gina masallaci mafi ciwo mafi zafi shine kaga har masallacin juma'a ake yin sa a makabarta jama'a babu alaƙa tsakanin masallaci da makabarta ba alaka sama ne da ƙasa kuma me yasa shari'a ta ce kada a rinka yin sallah a makabarta dan wasu za su juyo suna sallatar me sallatar waɗannan makabarcu wani ma zai ga sallar sama ba lalle bane ta karɓu in bai fuskanci kabarin wani ko wali wani ba akwai hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa suke goyon bayan wannan maganganu da na faɗa aqida ta ahlus sunna idan an faɗi magana sai a bada hujja haramun ne gina masallaci a makabarta haramun ne yin sallah a masallacin da yake a makabarta ayi taka tsantsan a kiyaye na Aisha tana faɗa Allah ya ƙara mata yarda a hadisin da imam bukhari da imam muslim suka ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi maradihi alladhi mat a rashin lafiyan da Allah ya ɗauki ransa shi annabi din kun ga wannan magana kat kenan ma'ana a ƙarshen rayuwar sai faɗa ta ƙara cewa ma lam yaqum minhu rashin lafiyan da shi manzon Allah ma bai ma iya tashi a cikin wannan rashin lafiyan ba kwata-kwata daga shi sai duniya da ya bari annabi tsinuwa ya yi ya ce la'anallahu al-yahuda wan nasara an biya anbiya'ihim masajida Allah ya la'anta Allah ya tsine wa yahudu da nasara ba dan komai ba saboda sun riƙi ƙabururkan annabawansu a matsayin masallatai ya ce Allah la'ance su me ma'anar la'anta a tsardu wa ba'adu an rahmatillah a kore ka a nisantar da kai daga rahamar ubangiji Allah ya ce an tsine musu me laifinsu sun riƙi ƙabururkan annabawansu a wata riwayar wa salihihim da salihan bayansu sun mai da su masallatai wurin sallah sai su yi samu mutane masu muhimmanci mutane masu daraja a cikinsu sai su je su gina masallatai a kaburrukansu su rinka zuwa suna yin sallah nana aisha ta ce falaula dalika ubriza qabruhu ghaira annahu khushi an yuttakhadha masjida da ba dan wannan matsalar ba da an fito da kabarinsa fili yanda kowa zai ganshi amma me yasa aka ɓoye kabarin annabi aka ce a binne shi ma a cikin wato a binne shi a cikin ɗaki na na aisha yace ce ta ce don kada a riƙe shi masallaci yanzu ku lura idan har an hana a me da kabarin manzan Allah ya zama masallaci wurin sallah don Allah ya kamata wani shehi ko wani waliyi ko wani akaramakalla a zo a me da kabarinsa ana yin sallah a wurin ko kuma shi din a kai shi masallaci a tona rami a binne shi a masallaci yanzu ba akwai wasu mutane ba a kasar nan wasu manya ne za ga da suka mutu masallatai aka je aka tona aka binne su saboda tsabar jahilci nan ba daidai ba ne to kuma ka'ida malamai suka ce duk masallacin da aka je aka kai wani mutum aka binne shi to in dai an fahimci wannan kuma an yarda da wannan abin da annabi ya faɗa to a je a tone shi ina to a zuwa a ce mutane asarar sallar su kuma a jefa cikin haramci wasu kuma suka ce a duba wanne ya riga wani idan kabarin ne ya riga zuwa to a rushe masallacin a ƙara mutane makabarta su ta binne mutane idan kuma masallacin ne ya riga zuwa aka je aka kai kabarin a ciki to a je a kwarface kabarin ai ya halatta a je a tone kabari a ɗebe shi complete gaba ɗaya da ƙasar da ƙasusuwan a kwashe a je a tona wani rami a binne shi dan a tsare wa mutane ibadarsu da sallarsu to yanzu kun ji kabarin manzon Allah sallallahu alaihi Aisha take cewa an ji tsoron kada a mai da shi masallaci dan an san halin mutane za su iya zuwa su mai da shi wurin sallah wurin ibada suna fuskantar sa to sai aka hana to kai tunda ku an hana na manzon Allah sallallahu alaihi ai bai kamata a zo a banna wani ba saboda ba wani malami ko wani wali ko wani akar makallahu da ya kai annabi babu shi ba a yi shi ba kuma za a yi shi ba kwata kwata magana Aisha din nan yana nuna mana ashe binne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gidansa kuma a ɗakin na na Aisha din nan wata toshe wata kafa ne ta barna da ka biyowa baya ina fata ana fahimta barna ce da ka iya biyowa baya dan da masu ra'ayin bautar kabari din nan sun zo an bari an binne shi a cikin masallaci to nan za su iya bauta mai kuma alhamdulillah kun ji suna faɗa da kansu suna cewa ai alhamdulillah Allah ya yi hikima irin tasa da ya bar masallatan makka da madina da kabarin manzan Allah ya bar shi a hannun wahabiyawa ko ba haka bane aka suka faɗa su kansu ubadul quburi din masu bauta kabarin suka ce ba karamar hikima ce ta sa Allah ya miƙa kula da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a hannun wahabiyawa ba mana a hannun ahlus sunna ba karamar hikima bace ba yace damu ne da a hannunmu ne ya ce barnar da za a yi ta wuce yadda kake tsammani shi da kansa ya faɗa su da kansu suka faɗa kuma suka yi na'am na'am suka yadda wato sun san cewa lalle suna wuce gona da iri kenan a wajen mai bautar kabari to sai Allah ubangiji ya miko shi ya bayar da shi a hannun masu tauhidi masu kula da shi masu tauhid ahlut tauhid alladina na shirka wal bid'ata wanda suna nisanta shirka da dukkan bid'a gabaki daya to wannan kenan um, in an yi wannan ne don toshe kafar barna to kun ga bai kamata a ce a bar kuma na wani a zo ana yi masa ba muna maimaita wannan saboda yanayi na rayuwa ci gaba ana ta samu kada wata ran wani malami ko wani akramaka Allah ko wani bawan Allah ya zo ya mutu a ce a yi girmama shi ne a kawo shi masallacinsa abin ne shi ba daidai ba ne yawwa ba daidai ba ne zan zo kuma zan yi bayani insha Allah nan gaba kaɗan ba da ake kawo cewa wai ayi masallacin annabi wai kabarin annabi yana cikin masallacinsa ne za mu zo mu bayani nan gaba kaɗan insha Allah wa tabaraka wa ta'ala malamai suna cewa addafnu fi maqabiril muslimina binne mutum a makabarcu na musulmi wannan shi yafi kuma shi aka fi so ba dan komai ba musamman an tambayi imamu ahmad ibn hanbali imamu ahli sunnati wal jama'a yaya maganan binne mutum a makabarta ko a gida ya ce a'a a binne mutum a makabarta ai shi yafi min ad-dafn fil buyuti yace li'annahu aqallu dararan alal ahya'i saboda shi yafi karancin cutarwa ga rayayyu min warasatihi daga magadansa da wanda suke kama da su da sauransu kuma kamar ya darar to an ce kada ku yi sallah kuna kallon kabari to an je an binne muku mutum a tsakiyar gida ko an je an binne muku a wani ɗakin da ana zama ko a falo kuma ana zama ana ibada a wurin ko kuma bayan ɗakin ana yin sallah ko gefen ɗakin ana yin sallah ko kuma tsakar gidan ne dole a yi sallah tana fuskanci wannan ba a je ba ku cikin haɗari ba an je ba ku cikin haɗari sannan kuma ya fi samun fa'ida shi kansa mamacin ribarsa a kai shi makabartar musulmi abin ne shi dan addu'a da ake yi wa sauran mamata shi ma ya shafe shi imam ahmad ya ce manzo Allah bai gushe ba da shi da sahabbansa ɗabi'arsu halinsu shine suna zuwa suna binne mamata ne a makabartu ba wai suna binne su a ainihin gidaje ba ina fata ana fahimta yawwa an tambaya to me yasa na annaban aka binne shi a gida mun faɗa ko mun ba da ansa dama duk annabi a gidansa ake binne shi kuma ga wata hikima in ma da an fito da shi fili la'alla wasu za su je su mai da wurin wurin sallah wajen ibada sai Allah ya ɗauki ransa a ina a cikin gidansa dan a tsarewa wa mutane su a wata riwaya ɗin ta nana Aisha da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda manzon Allah lokacin da rasuwa ya zo masa numfashinsa na ƙarshe a fuskarsa akwai riga ko kuma mayafi da ya lullube fuskarsa a rashin lafiyarsa na karshe idan ya ji zazzabi zazzabi yayi tsanani haka samu sauki sai dan bude fuskar haka kawai in ya bude fuskar sai aje ana yana cewa la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida rashin lafiyarsa na karshe fa yana lullube a cikin mayafi sai sa hannun sai dan bude fuskar idan ya bude abinda ake ji yana faɗa Allah Allah ka tsine wa yahudun nasara sun rike kaburukan annabawansu masallatai yanzu wannan ba ba jirwaye ne da kaman wanka yake musu ba kuma annabi ba yana nuna cewa tunda na tsinewa kuma Allah ya tsinewa yahudu da nasara ɗabi'ar yahudu da nasara ne su me da kabarin annabinsu ya zama masallaci shi yasa Allah ila'ance su kenan ni kar ku me da kabari na ya zama masallaci to a nan gurin ku lura in shi kansa annabi wanda Allah ya aiko shi shine yafi kowa ya yi tsinuwa ya ce kada a mayar masa da kabarinsa ya zama masallaci to don me yasa wasu shehunai ko wasu waliyai ko wasu bayin Allah da ake tsammanin bayin Allah ne za a je a gina masallatan juma'a a ainihin makabartunsu don me yasa kun ga wannan asali ne na yaƙa sunnar annabi faɗa ne da sunnar manzon Allah kuma ya kamata mutane su ji tsoron Allah tsinuwa fa'i ya ce Allah ya tsine wa Yahudu da Nasara laifinsu daga cikin ɓarnarsu sun ɗauki kaburkan annabawan su ne da su masallatai wurin sallah yuhazziru ma sana'u yana tsoratar da mutane abinda su waɗannan mutane suka aikata Hafiz Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari karkashin sharhin wannan hadisi yace wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam alima annahu murtahilun kamar zai gashi manzon Allah a lokacin ya gane cewa zai bar duniya ne min zalikal marad daga wannan rashin lafiya fa khafa an yu'azzama qabruhu sai ya ji tsoron kada bayan ya bar duniya a zo a rungumi sa a yi ta girmama shi kama fa'ala man mada kamar yadda waɗanda suka gabace shi suka aikata fala'ana al-yahuda wan nasara ko fala'anul yahudi wan nasara tsinuwar da aka yi wa yahudu da nasara isharatan ila zammi man yaf'alu wannan wata ishara ne dangane da zargi akan wanda duk yake aikata irin aikin da waɗannan mutane suke aikatawa ka ji wannan ko kaga ana ta nisanta kada a yadda a girmama kabarin wani a mai da shi wurin sallah to jama'a ba ma sallah ba yanzu kaburukan wasu daga cikin manya-manyan malamai a ƙasar nan wallahi dawafi ake musu dawafi dawafi ka ga mutum kabarinsa an gina shi kamar ɗakin kaba an sa masa riga irin ta ɗakin kaba riga yadda ka ga rigar ɗakin kaba a sa masa kyalle a sa masa kwalliya dalam ɗaki guda kuma ga hadisai na annabi ya ce duk kabarin da ya wuce taki ɗaya ali bin abi talib ya ɗauki magarbi magirbi ko diga ya je sassaƙe shi ke sa malam duk wanda baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga bakin abubuwa a cikin al'amuran sosai kisa kullum ake gaya mutane duk abin da za ku yi na addini ku yi riko da riwaya ku yi riko da nassi abin da aka baku aya abin da aka baku hadisi shi za ku yi aiki da shi amma ra'ayi da son zuciya da abin da wasu suka gina suke so a yi to kaga bai kamata ba mutum ya bi wannan da ƙur'anai da komai a wasu makabartun ƙur'ani za a ajiye ƙur'ani in ka je kai ziyara ka zauna kai karatun ka yi addu'a gindin kabarin ko wasu shehu Usman dan Fodiyo je a Sokoto je na gani haka suka zo suka yi bid'an nan suka zo suka gine ƙabarin tuntum in ga kuma shi ma sai da aka kewaya shi wajen dawafi ake yi to daga baya ne dai wasu malamai suke ta faɗa aka abin aka ɗan yi gini ta yadda in ka taho ta nan ba za ka iya karasa sun dan fara gane amma har yanzu kato ne tudu ne da shi me yasa mutane suke wannan abu ka je ka ga yadda ake shirka a ga tsohuwa ta zo ta rungume wannan kabarin ta ta addu'a tsoho ya zo ya rungume wannan kabarin ya ta roƙon kabarin alhali gaba ɗaya a rayuwar shehu usman dan hodiyo ya rayu ne yana yaƙa shirka da bid'a to ina ga wanda kuma shi ya gina mutane akan haka shi ya gina mutane akan haka shi ya ce siyaka haka to shine kullun abin da ake gaya mutane idan kuna ta gaya mutane girman malamai girman shehunne kullun karamar shehunne kullun bayanin karamar waliyai sa ba za ku yi bayanin karama da matsayin manzon Allah ba me yasa ba ka gaya musu daraja da matsayin annabi me yasa ba ku yi musu bayani da karama da matsayin sabon annabi idan kun zo taron maulidi sai dai ku kira wani shehun ku ku yi bayanin tarihinsa ku sa mutane su yi ta kuka ku ta faɗan matsayinsa ku kira wancan waliyin shi ma ku faɗa ku ta ƙarya kuna gaya mutane kun gina su akan wannan yasa idan za su faɗi sai su kira sunan wannan shehu da wahala ka ji a taron maulidi an kira sunan wani sahabi ana yin tarihinsa wallahi ba su yi da wahala yana sahabi yake da wani matsayi waɗannan mutanen wanda waliyansu ban su musa ban waliyan nan nasu wallahi sun fi sabon a wajensu to aqida ta ahlus sunna kuwa manzon Allah shine ka duk duniya kuma ba wai abin nan ba duk annabawa ma gaba dai a bayan annabi suke faɗa a cikin al'umma kuma ga baki ɗaya wanda ya fi kowa sabon annabi duk duniya al'umman annabawa ba wanda ya kai sabon manzon Allah so ku san darajar bayan Allah kuma amma ku tsaya a inda aka tsaye da ku a kansu yanzu ku duba kabarin manzan Allah duk wanda yake zuwa makka ko madina misali yana zuwa ziyara kullum da 'yan sanda da sojoji a gindin kabarin nan saboda an san halin mutane don ma an rufe wurin an ɓoye wurin sai dai saitin wurin ne kawai za a yi ma ashara a ce ga inda yake kwance akwai wanda na gan shi wallahi babban malami ne na ɗauka ya fahimci abubuwa wata ran abin nan muna karatu a jami'a na ga yaje qur'ani ya ɗauka yaje yana takara a gindin kabarin بسم الله walif lamim dalikal kitabu la raiba fi yana babban malami kuma subhanallah wa ya saka duk fadin masallacin annabi din nan ba za ka yi ka je ka karatu sai ka je gindin kabarin annabi dan ya gina wa mutane bid'a yanzu a nasi a riwaya waye yace ka je ka karanta qur'ani a gindin kabarin annabi kaga sharrin dan bid'a sai ya dauko wani abu da jahilai za su ga abu ne mai kyau yanzu duk jahili zai ɗauka a ah, ai karatun qur'ani a kabarin annabi that's very good kuwais tamam ko ba gama ne ba haka zai gani amma a babi na ilimi waye ce ka je kabarin manzon Allah ka karanta qur'ani tunda shi addini yi nayi bari na bari ne to wace kai wallahi malam yan sandan su kori mutum sai ga ya sake dawa su kori mutum sai wala aini sai na yi tilawa a wurin nan wallahi dole sai na yi tilawa to ka yi tilawa aka nan wa wace kai tilawa a wurin ce kai ba wanda ya saka ba wanda ya saka so jama'a da Allah mu rinka ajiye abu inda shari'a ta ce mu ajiye mu ajiye kuma mun sha faɗa muna maimaitawa duk wanda zai je irin wannan ko ziyara kabarin annabi ko aikin haji ko aikin umara ya nemi malamai da suka san sunna su yi masa bayanin me ya tabbata a sunna wani kuma zuwa zai ya tsaya kabarin manzo Allah ya rasulullahi ina cikin wani yanayi mara daɗi ya rasulullahi iyali na bakarariya ce ba ta haihuwa ya rasulullahi jari ya yi kar ya rasulullahi muna cikin wani yanayi ya rasulullahi halin da muke ciki a kasanmu mu ya rasulullahi a kara mana jari ya rasulullahi yana ta kiran manzon Allah yanzu da Allah cewa haka in zaka yi addu'a ka kira ya rasulullah ba manzon Allah ya gaya mana a hadisi cewa idza sa'alta fas'alillah ba kuma ba shi ya ce mana wa idan sa'anta fasta'in billahi ba idan zaka roƙa ka roƙi Allah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah so duk abin da ka zo ka ajiye shi ba inda yake ba baya yi yanzu misalin wata rana dan neman suna da iya yi sai ka ɗauki hula ka sa ta a kafarka wata ran zaka fito ka ce kai yau hula ka ta kafa zaka sa ta ana ganin ka za a ce akwai wani noti da ya kwance a kanka ko ba ka bane ba ko ka ɗauko wandonka ka ce yau kai kai yau za ka canja wando za ka sa a kafadarka ka kuma tana kasa. za a ce kana da matsala ina fatan kana fahimta ko ka ɗauki gilas ka sa shi a ainihin wato yan yatsunka na ƙafa ka ce kai anan za ka yi ko ka riƙe gilas ɗin ka ce kai gilas ɗinka da haka za ka riƙa ganin mutane da shi kana da matsala to wannan shine canja al'amura na addini abinda ba a ce ka yi ba ka ɗauka ka kai shi wurin da ba nan aka sa shi ba ko ba ka bane shine wa yaqifu inda amrihi mutum ya tsaya a inda aka umarce shi to wannan shine da'awa ta sunna ya koyan uwana da'awar bid'a kuma haka take ta ci barkace malam da malami ya ga dama abin da ya kamata ai kawai sai ce ai wato yanda ka ball ne a filin ball duk wanda isa mai ta irin dirka ta kwaro ya buge ta kuma tsiyar bidiya ba ta da malami kowa ma zai iya yi kawo salata na goma goma wani kuma ya ce a kawo sha ɗaiɗai wani kuma ya ce ashirin da ɗaiɗaya wani kuma ya ce ya laɗifu kafa ashirin da uku wani kuma ya ce ya kafi ya shafi kafa uku uku wani kuma ya ce attahiyatu lillahi kafa sha biyar biyar kafin a yi ɗaya ma ya gama ka gani tunda ba nasi bane ba riwaya bane abin da ya ga dama wani ya zo ya ce a kira sallah ko ba gama ne ba yi eh, to ai abin da ga dama ake to sharrin bid'a kenan Allah ganar da mu malam ko a ce tahiya iya salihina ko me rai laifin sauran da ba za a karasa da su ba <laughs> Allah ya ganar da mu nana Aisha ta sake faɗa ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo a rashin lafiyarsa na ƙarshe duk hadisan nan galiban suke magana akan hadarin bautawa kabari ko sallah a kabari ko me da masallaci kabari annabi ya kusa barin duniya yake fada yace ya ji wasu daga matansa suna tattaunawa akan wata majami'a majami'a church kanisa ko yawa a kasar habasha ana ce da ita mariya ita wannan coci din umu salama da umu habiba sun taba zuwa kasar habasha din sai suke ba da labarin kyawun wannan majami'a din akwai hotuna akwai kwalliya da sauransu wanda Allah bai da lafiya yana jin suna tattaunawa ya daga kansa sai ya ce waɗannan mutane masu wannan coci coci da kuke faɗa sun gyara sun yi kaza ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih su ne mutanen da in an samu mutumin kirki a cikinsu za ka na fihim rajulu sare banau ala kabrihi masjidan sai su gina masallaci a kabarinsa aikinsu kenan da Allah ka duba wannan maganar yan coci ake yi amma annabi yake kamantawa yake cewa ɗabi'arsu in dai mutumin kirki ne a cikin sai su mai da kabarinsa masallaci sun masawwaru tilka suwar sannan su yi mutum mutuminsa da hotonsa ya ce ula'ika shirarun khalqi inda Allah yawmal qiyama waɗannan su suka fi kowa sharri a wajen Allah ranar tashin alkiyama shirarun khalqi riwayar Imam al-Bukhari da Muslim kaga wannan karara ya nuna mana masu miyar da masallaci makabarta ko makabarta ta zama masallaci to sun zama shirarun khalqi kenan a wata riwaya daga Abi Ubaida bin al-Jarrahi yace akhiru ma takallama bihi annabi sallallahu alaihi wasallam kun gani abu na karshe da manzon Allah yayi magana cewa ya akhriju yahud ahlal hijaz wa ahlu najran min jazirati al-arab ku kori yahudawa ahlul hijaz mutanen hijaz daga da kuma mutanen najran kiristocin da wai yahudawan najran daga tsibirin larabawa yace ku sani mafiya sharrin mutane alladina takhadhu qubur anbiya'ihim masajida su ne wanda suka mai da kabarrukan annabawansu a matsayin masallatai hadisin bukhari da muslim a wata riwayar ta abu huraira manzon allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi addu'a annabi yayi ta roƙon allah yana allahumma la taj'al qabri wasanan ya allah kada ka mai da kabari na ya zama wani gunki ya allah kada ka mai da kabari na ya zama gunki shi sa a wacce riwayar lokacin da sahabbai suka zo suna ta yin sabani shin a ina za a binne annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a fitar da shi fili abubakar ya ce a'a ina Allah kiyaye in dai aka fitar da shi aka kai shi ai za a mai da kabarin annabi ya zama gunki a ta mai bauta za mu iya barin duniya shekaru aru aru daga baya wasu zo su mai da shi wurin bauta kuma abin da yake faruwa kenan bauta sosai wallahi ko na yanzu nan sudan kaje kaje ka ga yadda ake bautar kabari na fitar hankali ainihin nan na fila ne ma duk wani babban malami inda akan wannan ɗariƙar yake akan wannan aƙidar yake ɗaki sosai in gaya ma ake mai tsawo da ƙubba da asumiya sosai Nijar ma nan suna yi nan Nijar ma suna yi mu ma dan a Najeriya ana tabawa musamman a nan Kano duk Najeriya ba inda ake bautar kabari irin nan Kano Shi ne adalci ko kar a ce mun faɗi wata ƙasa ba mun faɗi wata ƙasa ba inda wa'azi ne a gyara ne fatan mu a gyara kuma duka waɗannan wuraren na je ni na gani da idona yanzu kamar a Nijar sallar idi ma a wasu ɓangarorin sallar idi ma sai a kai ta makabarta idi gaba ɗaya saboda tsaban neman tabarruki da matattu akwai lokacin da na kai ziyara haka dan ganewa ido saboda wa'azi muka shiga muka je wani har kubbar wani muka je muka shiga muka ga naga abin da ake abin sai ka zubar da hawaye malam jahilai wani sai ya ce ai ka dan zuba wani abu in za ka tafka ba da wani abu za a miƙa masa in ce yanzu da gemu na za ka gaya wannan magana wani ne kawai zai kewaya can yana gindin wata bishiya sai kun gama zubawa in ya faki ido da duhu ya fara sai tattara ya zo ya kwashe su ya soke ya gaba bauta sosai za ka je da sallaya ka ka zauna ka fuskanci kabarin nan ka ta sallah haza jahal wannan jahilci ne kuma malaman da suka ɗora mutane akan wannan wallahi ku tuba kafin Allah ya ɗauki ranku ya je muku tambayoyin da ba za ku iya ba da amsa ba duk malamin da ya gina mabiyansa akan bautar kabari ya cuce su ya yaudare su ya ha'ince su kuma ya cuci kansa kuma ya yi faɗa da maganganun da manzon Allah ya yi ta faɗa kafin ya bar duniya ya koya musu bautar gunki dan kabari gunki ne ai bai da bambanci da gunki ai tunda shi ma gunkin bai da rai shi wannan bai da rai kuma yanzu mutane dan Allah ya kamata mutum ya tsaya tunani shi wannan kabari da yake kwance a kwance yake ya mutu la yamlikuna li anfusihim darran wala nafa'a wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba su iya mallaka wa kansu rayuwa ko mutuwa ko ainihin wato tashin kansu ba duk walittakan mutum duk ɗaukakan mutum bai isa bai isa ya tashi kansa ba kuma inda sun kai wasu da ya kamata a musu bauta me yasa suka bari suka mutu ko ba ka bane kuma yanzu ka duba yadda yanayin kabari yake yanzu mutum in har wali ne na gaske yana da wani matsayi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala me yasa ya bari aka binne shi a cikin ƙasa me yasa me yasa bai ce wa mala'ikan mani yanzu ban shirya ba waye baya son duniyan nan fa suna nan ana ta girmama su ana musu kaza ana musu kaza aka bar suka mutu kuma ya za ka yi ka je ka tsuguna mutumin da yake kwance wataƙila dukan sama ake yi kuma ka je ka tsuguna kana cewa ya baka roƙon ma za ka yi ma ko ka roƙi matacce da ya halatta a roƙa ma ai a roƙi rayayi ko to amma kai fa mutacce fa kake roƙa kamar yanzu ka zo ka samu wannan filan ne wannan amudin na masallaci ka rinka cewa ba ni haihuwa ba ni dukiya ba ni jari ba ni kaza ba ni kaza wannan ba za a ce ka zama mahaukaci ba قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ce ba wanda fi kowa bata irin wanda zai zo yana kiran wani ba Allah ba waɗannan da kuke kira ba Allah ba ku gaya mun me suke da shi ne a wajen Allah shin sun taya Allah ne halittar sammai da su aka haɗa ƙarfi aka halicci sama da ƙasa am lahu shirkun fi samawat to ku zo mun da wani littafi mana wani rubutu in dai da gaske ne kuke yi waɗannan wanda kuke ta kira kuna roƙonsu kuna su a kabari kuna su idan za ku faɗi wallahi tallahi ran tashi alƙiyama sai sun yi gaba da ku ko kuma sai sun yi faɗa da ku wa idan ushiran nasu kanu lahum a'da'an za zama sune ne muggan makiyan ku wa kanu bi ibadatihim kafirina kuma za su zamanto suna butulce muku akan bautar da kai musu za su ya ubangiji ba mu muka ce su bauta mana ba kaga ya zama kayi aikin banza kenan so jama'a a daina bautar kabari wani sati insha Allah ta'ala idan mun zo kafin mu dora inda muka tsaya akwai dalilai da wasu shubuhohi da wasu abubuwa masu rikitarwa da yan bid'a suke faɗa nan halatta yin masallaci a makabarta to su zamu lissafo su kuma mu yi da amsa a kansu insha Allah ta'ala shi maciji in ya dame ka ka gutsure kansa yawa ka kammala da shi kenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yana cewa da Allah malam ina so kai mun bayani akan azumin watan sha'ban din nan mun kwana nawa ya kamata a mun ana yi ko da ranar da ba a azumi na nafila ko me hukuncin azumin asabar da ladi wannan watan yana daga cikin watanni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ana so a yawaita azumi a ciki wannan watan sha'ban na nafila a yawaita yi mutum ya dan kara azumin sama da litinin da alhamis na aisha ta ce nakan ga annabi yana yawaita azumi a ciki so sunna ne mutum ya yawaita azumi ko ba dan komai ma yayi wa kansa wani dan training haka kafin ya zo Ramadan idan Ramadan din ta zo zai samu abin cikin sauki da yardar Allah tabaraka ta'ala wannan kenan ba a kayyade cewa kwana nawa za ka yi ba duk abin da Allah ya hore maka fattaqullaha mastata'tum amma dai ana so ka yawaita azumi a cikin sa kuma gashi yanzu ana nema a kai rabi ma ko tunda wajen sha nawa muka ce yau sha uku ga wata ka gani azumin ya kusa kenan to a yawaita yin ibada a ciki sannan kuma kowace rana za ka iya yi amma ban da ranar asabar a wani ƙaunin saboda akwai riwaya da ta zo cewa annabi ya hana yin azumin nafila a ranar asabar la ta sumu yau masabti illa fi mafturi da alaikum ku daina yin azumi rana asabar in dai ba na farilla ba da da cewa akwai maganganu da yawa na malamai akai kamar da cikin ma'alimus sunan na Imam Al-Khattabi su Albani sun inganta hadisin wasu malamai kuma sun soki hadisin cewa bai inganta ba to da wannan wanda suka soki hadisin cewa bai inganta ba suka halatta yin azumi to kuma akwai riwaya da aka samu ingantacciya cewa annabi yana yawan yin azumin nafila asabar da ladi so matsalar yin azumi ranar asabar gaskiya akwai rikici sosai na malamai akai da yawa ina fatan kuna fahimta yawa so mutum ya haƙura ɗin shine ya fi gaskiya ya yi dai wasu kwanakin da Allah mala ya halatta mutum da yake yawan yin hutu yana dan fidda iska in ya zo sallah rinka matsi ta a imana to zai sake ta ne in ya sake ta ba za ta bata mai sallah ba in dai za ta matsi ya gwargwado ka matsi ta in dai ba za ta hada ka hana ka sujjada da ruku'i mai kyau ba idan kuma yayi yawa ya zama ciwo kenan ko ta fito kuma ka zama salsalri kenan ba za ta bata maka alwala ba amma dai ba a fiye samun masu waɗannan ba da yawa ku daina cin abin da zai sa ku yi hutun ko ba ka bane yawa sai mutum ya kiyaye abin da zai sa shi ya rinka yawan yin hutun sai ya kaurace mai wannan yace malam an ce ana karanta suratul ikhlasi kafa dubu don fansar wata rai a garin a wurin Allah shi menene ingancin haka kuma ta wanne siga ake ake yi in ya halatta to ni dai ka san ba za ka ji baki na ba za ka ji dai na gaya maka wannan maganar ba duk abin da kuka ji an ba da shi sama da duk a sama da ɗari ɗaya galiban majority ba daga nawa ba ne hadisi ɗaya ne na taɓa dai gani ni a fahimta ta hadisin muslim da wanzu Allah yake magana akan falalar tasbihi yace wanda ya tasbihi ya adadin gaban jikinsa ɗari uku da wani abu shi ma ba cewa ku je ku yi tasbihi adadin kaza ba labari yake bayarwa so majority malamai suke cewa mafi rinjayen wato wato addu'o'i eh, nan, zikiri da manzo Allah yake ce ayi ba sa wuce ɗari kuma yanzu wani ya ce wai ka zo ka zauna wai kai kulhu wallahu kafa dubu tsakani da Allah ya za ta karanta kafa dubun nan a cikin natsuwarka karewa abin da annabi ya faɗa akan kul lahu cewa in ka karanta kafa uku Allah zai baka ladan kamar kai saukar Qur'ani ka duba very simple and clear kayan manzon Allah sauki ne da shi kafa uku ba cewa akai kakkai kafa goma kakkai kafa ashirin ba za ka iya yi amma wannan kafa dubun ba daga bakin manzon Allah ta fito ba ko wani ya zo ya ce an baka zikiri ka je yi zikiri kafa miliyan uku miliyan uku wani ma miliyan saba'in haka ake wannan sakin wannan figos din gaya maka a ga mutum malam tun yana yana cikin hayyacinsa malam sai ga ina ya fita la la la la la la la la la la la la la la la la ka la la la la la la la ɗari la la addu'a la la la albarka kai tafiyarka ko ka yi su ba irge iyayen da ka ji ka gaji kwanta kai bacci masa masabata babu cuta ba cutarwa ko a sa ka zo kai ta dukan kirjinka wai annabi wai ya ce wai ku ta kiran Allah ku ta zikiri wai sai an ce ku mahaukata ne mahaukata neman tsari fa ake da hauka fa kuma ka ce wai annabi ya ce wai kai ta zikiri sai an ce kai mahaukaci to in ka zama mahaukaci ai kai kan marfu an kalkalam ai babu ma takarda a kanka ai ba rubutu a kanka yaushe babu ga mutum gaba ɗaya ya fita daga hayyacinsa yana ɗan zikiri yana ta abin nan ana tsalle ana janjani bid'a ne bid'a ne bid'a ne ba taɓa samun manzo Allah ya zo ya kewaye shi da sahabbansa suna wani zikiri suna ringiji wallahi annabi bai taɓa yi ba kuma har duniya ta tashi ba wanda ya isa ya kawo wannan hadisin kuma wallahi ra'ayi ne tsagwaro aka dora ku akai babu dalili babu hujja kuma ya kamata ka sani kuma in akwai hujjar akwai dalili daga nan mun ba da shekara ɗari a kawo mana wannan hadisin da annabi ya tara sabai ce su je su sa farin kaya su je su kewaye wani guri suna ringiji wa ya faɗa wa ya ce ai wanda ya ce ai addini koma ba zuwa ake yin sa dan wani ya ce ayi ayi ba ba wanda ya isa ya ce mutane ayi addini in babu dalili ba hujja a kai sai ya kamata da Allah mutane su shiga hayyacin su su dawo kan gaskiya ku yi hakuri ita gaskiya wato ɗaci ne da ita in mutum ya shafe shi abin yana yi aka faɗa sai ya ji ba daɗi amma gwanda a gaya maka gaskiya? dan shine an maka adalci an taimake ka dan kada ka ɗauka cewa wannan addini ne sam ba addini ba ra'ayin wasu ne kawai ake bi kuma galiban za ga manyan da suke cewa ayi ba sa ba sa wa gan sa ba za su sa dai kura ta su je su yi ta yi kawai da Allah malam ya matsayin shiga da mota makabarta idan akwai hanyar mota din a makabarta ya halatta ba laifi ba ne a shiga da mota a shiga da mashin in an tanadi hanyoyinsu da za su bi ba tare da su taka kabari ba idan kuma babu hanyoyinsu to kaga za su taka mutane kenan haram ne mutum ma an ce haram ne ya hau kabari ya taka shi ko ya zauna a kai kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah san ballantana mutum ya shiga da mota ya taka ai ba daidai bane wani ce Allah ya kara mana lafiya da imani ga baki daya wai mutum ne suka yi accident sai ya kaɗe mutum uku dukkansu sun mutu amma ba a lokaci ɗaya ba malam zai yi wa kowanne azumi da shari'a ta ce koya abin yake kwarai kwa inda ya je ya kaɗe su ya kashe su da bai biya diya ba sai je ta azumi sittin sittin sau uku Allah ba da sa a je a ta yi azumi ka yi abin alheri ne kaga kafin ka zama ka shiga layin ya yawo ko ba ka bane ba yawuwa akwai wanda ba sa yin azumi ko kwanaki wani ya mun fata ya je ya kashe wani mutum an gaya mai azumi ƙarara aka ce mai fa akwai azumi ya ce shi ba gaskiya bari ba aka bugo mu waya aka gama ne mai bayani don wa ce shi gaskiya bari ba sai shi dan uwan ya sake bugo mu waya na ce ah, to kuma sai me in ya ce zai je shiga wutar jahannama sai na je na bi shi na tsare shi na hana shi kada Allah ya sa yi sallar ma da yake yi ya ce ba zai yi ba ya daina ta Allah ne yace ayi manzon Allah ne yace ayi kuma an ga masa an karanta da shi an gaya mai kuma ya ce ba zai yi ba to sai me to bai laika wassalamu alaikum